نعم <clears throat> أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي بين هكا وما سوكا لمو دسورا رمو نكسدنا نيسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina gode ma Allah maɗaukakin sarki bisa sake haɗa mu da yayi a wannan rana ta juma'a a yau muna ashirin da ko kuma talatin daidai ga watan ainihin wato takwas august kenan shekara ta dubu biyu da da ashirin hudu miladiya domin ci gaba da gudanar da wannan littafi da muke eh, gabatar da shi a asiratun nabawiyya durusun wa ibar na fadilat a dr Mustapha Sibai rahimahullahu ta'ala wannan shine mu na takwas da izinin Allah <clears throat> idan ba a manta ba muna tattaunawa har wa yau dai dangane da abin da ya shafi a addurus wal idat dangane da yaƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ainihin wato ya gabatar da su mun tsaya a gaba ta goma sha bakwai za mu tashi ta goma sha takwas da izinin Allah malam ya ce gaba ta goma sha ainihin wato takwas a shafi na ɗari da ashirin da biyu kenan ومن وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم للجيش الإسلامي في غزوة مؤتة تلمس طابع الرحمة الإنسانية في قتال الإسلام فهو لا يقتل من لا يقاتل ولا يخرب من يجده في <clears throat> في طريقه إلا لضرورة ماسة وقد التزم أصحابه من بعده والمسلمون في مختلف العصور بعد ذلك هذه الوصايا فكانت حروبهم أرحم حروب عرفها التاريخ وكانوا وهم محاربون أدمث أخلاقا وأشد رحمة من غيرهم وهم مسالمون وفي التاريخ والتاريخ قد سجل للمسلمين صفحات بيضاء في هذا الشأن كما سجل لغيرهم صفحات سوداء ولا يزال يسجلها حتى اليوم ومن هنا لا يعرف الوح... ومن منا لا يعرف الوحشية التي فتح بها الصليبيون بيت المقدس والإنسانية الرحيمة التي عامل بها صلاح الدين الأيوبي حين استردها ومن منا لا يذكر وحشية الأمراء والجنود الصليبيين حين استولوا على بعض العواصم الإسلامية ك كطرابلس والمعرة وغيرهما مع رحمة الأمراء والجنود المسلمين حين استرد حين استرد حين استرد حين استردوا تلك البلاد من أيدي muhtalliha al-ghasibin ah, malam yake cewa wa min wasaya rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin wasiyoyi na annabi sallallahu alaihi wasallam lil islami dangane da runduna na musulmi fi ghazwati mu'ta lokacin da ya tura su yakin mu'ta ah, mun ce mu'ta galibi a mustalah na malaman sira ko malamai idan aka ce ghazwa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam aka fitar da shi sariya ko saraya kuma 'yan aike da ya tura to annabi sallallahu bai je mu'ta ba aike amma saboda yawanta malamai suke sanya ta ita ma a cikin ainihin wato mu'ta mun yi wannan bayani idan za a iya kiyayewa a farkon yakin da muke a shekara ta takwas lokacin muna karanta wannan yaƙi ɗin to a wannan yaƙin daga cikin wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam da wa wannan aljeshul islami abin da yake za mu koyi ɓangare na rahama ga mutuntaka fi qitalil islam a wajen yaƙi a yaƙin musulunci akwai mutunta ɗan adam da girmama shi fa huwa la yaqtulu man la yuqatil musulunci baya kisan wanda bai ainihin wato shi bai yaƙi ba in dai mutum bai yaƙi ba musulunci akwai wani yanayin da yakan ɗaga masa kafan da ba zai yaƙe shi ba fa huwa la yaqtulu man la yuqatil musulunci baya yaƙar wanda shi ainihin wato bai yaƙi ba sannan kuma baya ruguza la yukhribu ma yajiduhu fi tariqihi illa li daruratin masa baya ruguza abinda um, ya zo wa da hanyarsa ya zamo ya ka masa tsayi ya shigar masa hanci ko ya shigar masa hanya musulunci bai damu da wanda ya tsaya a hanyarsa mutukar bai cokale shi ba in dai ba larura ta bukatu lalle a kawar da shi din ba وقد التزم أصحابه صلى الله عليه وسلم من بعده والمسلمون في مختلف العصور بعد ذلك هذه الوصايا annabi sallallahu da musulmai da suka zo bayan sahabbai su a mabambanta lokuta sun yi iltizami da wannan wasiya ta annabi sallallahu kamar yadda muka ji fakanat hurubuhum arhama hurubin arafaha tarih kuma wannan yaƙoƙi nasu sun kasance mafi tsafta a mafi jin kan yaƙoƙi da tarihi ya san su wa kanu wahum muharibun admatha akhlaqan sun kasance a halinsu na cewa su mayaƙa ne admatha akhlaqan masu taushi da sauƙi wajen ɗabi'u wa ashadda rahmatan min ghairihim masu tsananin rahama akan wasunsu wahum musalimun suna masu hali na ainihin wato aminci wa tarihu qad sajjala lil muslimina safahatin bayda'a fi hadha shan kuma musulunci ya tabbatar wa musulmai ko tarihi ya tabbatar wa musulmai da musulunci safahatin bayda ma'ana shafuka waɗanda suke masu fari tas dangane da waɗannan abubuwa da suka aiwatar a fanni na abin a tarihi kama sajjala li ghairihim safahatin baida kamar yadda ya tabbatarwa waɗanda ba musulmai ba wato baƙaƙen shafuka shafuka ne guda biyu a ɓangaren abin da ya shafi yaƙoƙi da aka samu na musulmai da waɗanda ba na musulmai ba a yaƙoƙin musulunci wanda ya kutsa da kuma wanda ba na musulmai ba da suka kutsa tarihi in zai adalci zai tabbatar da adalcin da farin takarda da nagarta da rahama za a rubuta dangane da addinin musulunci yadda ya gabatar da yaƙoƙinsa da sahabban annabi da musulmai da suka zo bayansa a bayansu amma saɓanin haka a cikin sha'anin abin da ya shafi wanda suke ba musulmi ba malam yake cewa wala ya zalu yusajjiluha hatta yau kuma bai gushe ba yana sajjala ma'ana yana rubuta duk abin da yake faruwa har izuwa yau wa man minna la ya'rifu al-wahshiyata allati fataha biha salibiyuna bait maqdis waye a cikin mu bai san irin dabbancin da rashin kisa na rashin mutunci da as-salibiyun wannan yakin da aka yi na crudices waye bai san duk abin da suka aiwatar ba lokacin da suka je suka ainihin wato suka ci baitul maqdis da yaƙi alhurubu salibiyya wannan crudices din irin ta'addanci da wahshiya da kisa na rashin mutunci ba wanda bai san abin da suka aiwatar a wannan ba wal insaniyatar rahima kuma waye bai san mutuntaka wanda aka nuna mutuntaka rahama ba allati amala biha salahuddin al-ayyubi wanda salahuddin al-ayyubi ya mu'amalance su mai kyau hina staraddaha lokacin da ya dawo da baitul maqdis kaga an samu girmamawa da mutuntaka abubuwa ne guda biyu lokacin da su salibiyun suka je sun yi kisa tarihi ba zai taba mantawa da wannan zalunci da yan da kwata-kwata ɗin da suka yi ba amma lokacin da salahuddin al-ayyubi ya zo an mayar da ita cikin an shiga an ci garin cikin wato mafi rahama da jin kai wa insaniya humanity da musulunci ya gani mala ya ci gaba da cewa waman minna la yadhkuru wahshiyatal umara wal junud as salibiyin kuma wane ne a cikin mu ba zai tuna irin wannan wahshiya abu na kisa na dabbanci da shugabanni ko sarakuna da sojoji na wannan crudices din suka yi ba lokacin da suka yi ci galaba a kan wasu garuruwa na al'awasimil islamiyya garuruwa na musulunci misali kamar ainihin wato a tarablus Tripoli kenan Libya a yau da kuma Ma'arra wa gairiha da waɗannan garuruwan wane ne zai manta irin wannan ta'addancin da suka yi مع رحمة الأمراء والجنود المسلمين حين استردوا تلك البلاد في أيدي tare da kuma رحمة ta sarakuna da runduna na musulmai lokacin da suka dawo da waɗannan ƙasashe ko garuruwa a ƙarƙashin kula musulunci a hannun waɗancan aidi muhtalliha waɗanda suka mamaye alghasubi na 'yan kwace kowa zai san irin tausayawa da rahama da jin kai yadda musulunci ya gudanar da wannan tsari nasa malam yace wa nahnu al-yawm na'ishu fi asr an-nifaq al-urubbi في ادعاء الحضارة والرحمة الإنسانية وحب الخير للشعوب وهم يخربون البلاد ويسفكون دماء العزل من الشيوخ والنساء والأطفال ولقد عشنا بكل أسف عصر قيام إسرائيل على أرض فلسطين السليبة وعلمت الدنيا فضائع آه، وعلمت الدنيا فضائع اليهود الهمجية وعلمت الدنيا آه، فضائع اليهود الهمجية الوحشية في دير ياسين وقبية وحيفا ويافا وعكا وصفد وغيرها من المدن والقرى ومع ذلك فهم يدعون الإنسانية ويعملون عكسها ونحن نعمل للإنسان ونحن نعمل للإنسانية ولا نتشدق بها ذلك أننا ذلك أن شعب نحمل في أنفسنا حقا آه وذلك أن شعب نحمل في نفوسنا حقا أجمل المبادئ الأخلاقية في السلم آه والحرب إذ وادي كرشمالي ونحن اليوم مو كما أيو نعيش fi asirin nifaq muna muna rayuwa ne a lokaci na munafinci fi asirin nifaqil urubbi ma'ana na munafincin turawan yamma il hadarati ta yadda suke riya da ƙarya wai na cewa akwai wayewa wa rahmatul insaniya da kuma rahama ta mutuntaka wa hubbil khairi lishu'ubi da cewa wai akwai san alheri ga mutane amma a halin kuma wahum yukhribuna albilad suna ainihin wato suna suna suna ruguza garuruwa wa yasfikuna dima al'uzzal min ash-shuyukhi wan nisa'i wal atfal kuma suna zubar da jinaye na mutanen da basu ji ba basu gani ba daga dattijai da yara da kuma mata me ba ma gani yaƙoƙin da yake ta faruwa a ƙasashe na laraba ko wasu daga cikin afirka ko wasu daga cikin ƙasashe waɗanda suke masu rauni in ka je ka dawo za ka ga mutanen nan suna da hannu kwarai da gaske wajen zub da waɗannan jinaye da muke gani amma a gefe guda kuma a yi da'awar ƙarya ta cewa wai ana son zaman lafiya ne wannan zaman lafiya ana riyawa cewa <clears throat> su suna neman jin kai na ɗan adamtaka babu shi ƙarya ne wanda suna aiki saɓanin haka ne mana ya ce wa ishna bi kulli asafin asra qiyami isra'il ala ardi filastin as-saliba mun rayu da dukkanin rashin jin daɗi mun rayu asra qiyam isra'il ma'ana lokacin kafuwar waccan haramtacciyar ƙasar ta isra'il ala ardi filastin a ƙasa ta filastin a saliba wanda aka kwace ta wa alimati duniya fada'i'al yahud alhamajiyatal wahshiya fi dairiya sin kuma duniya ta ga irin cin mutunci da ainihin wato Um, da abin da ya shafi kisan kiyashi da na dabbanci da ya faru fi dairi yasin a wannan ainihin wato a gari na dairi yasin ana nan a filastin wa ƙubayya ko kuma a ce ubayya duk suna faɗi da amiya wa haifa wa yafa wa akka dukkanin waɗannan idan masu bibiyar wannan shafi za a tuna lokacin da aka zo a tsofanul aksa mun gabatar da wasu lekcoci waɗanda suke nuna hamajiya da kuma wasu mazajir kwata-kwata da aka mayar da mazabih wato mayanka da yahuda suka mayar da wasu garuruwa na abin da ya shafi ƙasar filistin wanda a da sun yi kuma har yau damammakin da suke samu suna yi kawai dai i'lan ne abin nan midiya ce saboda ba tamu ba ce banda-banda daga ƙarshe allah maɗaukakin sarki ya kawo hanyoyin da za a dinga yi live ana ganin su ana tona musu asiri da an yi zaluncin ba a sani ba amma kuma a yanzu sai ka ga ana yi ana haska wa duniya amma ba ka jin ina insaniya ina rahamar da ake cewa duniya tana da shi ina jin kan da ake cewa duniya suna da shi ana cin zarafin mata ana kashe yara ana azabtar da mutane ana kashe su ana yi musu kisan gilla amma ba ka jin magana an ce uffan ko kuma an ka ɗauki ko makamancin haka saboda musulmai ne saboda su wa'ancan shafaffu ne isra'ilawa 'yan kama guri zauna da makamancin haka ƙarya ne babu wani magana cewa za su ainihin wato raya abin da ya shafi mutuntaka matuƙar ba addinin allah suka fuskanta ba malam ya ce wa ma'a fahim yadda al-insaniya a dukkanin waɗannan abubuwan da suke wai kuma suna kiran akwai insaniya ma'ana akwai humanity wa ya'maluna askaha aksaha afwan wa ya'maluna aksaha kuma suna aiwatar da akasin abin da suke kira zuwa gare shi ma'ana suna kiran tausayi amma babu waɗanda suke cikakkun azzalamai mugaye sama da su wa nahnu na'malu lil insaniya wa la natashaddaq biha dhalika anna sha'bun nahmilu fi nufusina haqqan ajmal al mabadi' al akhlaqiyya fi silmi wal harb malam sibai yace mu muna yin aiki mu muka san abin da yake mutuntaka suke buƙata na humanity ba mu rabo da shi sannan kuma abin da ya faru haka dalika anna sha'bun saboda mu mutane ne nahmilu fi nufusina haqqan muna ɗauke da wani haƙƙi a zukatanmu ne ajmalal mabadi'il akhlaqiyya wanda ya fi dukkanin wasu asali wanda ya fi ainihin wato ajmal al mabadi mafi kyawu na dangane da tushe da asalin ɗabi'u kyawawa fi silmi a lokacin zaman lafiya wal harbi da kuma lokacin yaƙi wa nanfudhuha bi rahati damirin eh, وننفذها نعم وننفذها عفوا وننفذها براحة براحة ضمير واطمئنان كما منا zartar da wannan abin da muke ɗauke da shi cikin kwanciyar hankali ba tare da tunziri ko makamancin haka ba baina ma hum mujarraduna min hadhihi mabadi fi dakhil nufusihim su kuma a gefe guda ba su da waɗannan mabadi'un ba su da waɗannan asalai ba su da waɗannan ɗabi'u na asali na jin ƙai a zukatansu fala ya ji duna illal muna da tafi eh, biha nifaqan wa takdiran ba za ka taɓa samun irin waɗannan jin ƙai a zukatansu ba da ganin tausasawa in ba kiraye-kiraye kawai da nifa da, ainihin wato da, munafinci da kuma san a mamaye gurin mutane na'am ko dai san a mamaye gurin mutane ko kuma a zo a yi amfani da rashin lafiyan rashin kwanciyar hankalin guri a zo idan Allah ya musu arziki a zo a yi ta sacewa a kitsa musu rashin ainihin wato zaman lafiya a tashe-tashen hankula rikicin ainihin wato gida da kuma rikicin waje ba dan komai ba saboda su idan za a yi rikicin a lokacin ne za su samu wasu abubuwa da za su ɗibe su sace su ne azzalimai su ne 'yan fashi na gaske su ne ainihin wato mabarnata kuma su ne waɗanda suke masu sata masu kwace a hannun ko dai su kwace wa mutane garinsu ko su kwace wa mutane ƙasarsu ko su kwace wa mutane arzikin da Allah maɗaukakin sarki ya tanadar a ƙarƙashin wannan ba su da shi ba za su iya haƙuri ba sai sun kitsa dukkanin wata fitina da za ta sa ku manta da abin da yake naku na arzikinku ku damu da abin da yake abin da yake faruwa a wannan ɓangarori na daban ko a bangaren mu na gida menene zarge-zargen da ake ta yi Allah maɗaukakin sarki ya mana arziki iya arziki ya mana wadata iya wadata a yankunan nan namu arzikin da Allah ya mana Allah ne kaɗai ya san da yawansa amma idan muka ce idan aka bar mu mu zauna lafiya hankalinmu zai koma kanmu za mu san me yake mana ciwo za mu san mu yi amfani da ƙasar noma da abin da Allah ya mana wannan abin amma yau cikin ƙarfi da yaji an zo an sanya mana ƙiyayyar juna an sanya mana ta'addanci an sanya mana zalunci wanda wannan ta'addancin cushe ne wannan ta'addancin cushe ne sanya mana shi akai kuma muna addu'a a har kullum ubangiji Allah ya bayyanar da waɗanda suke wannan zalincin wannan abin da suke aiwatarwa ubangiji Allah ya mayar da shi kansu Allah ya hana su jin daɗi kamar yadda suka hana al'umma jin daɗi banda haka ina kai ina cewa za ka raba wai fulani da hausa wata mummunar mugunyar bala'i da ake nema a taso mana kenan wanda ya fi na dukkanin abin da suka gabata ƙoƙarin cewa sai an haɗa yaƙi na ƙabilanci ta gaira babu dalili sai an raba wannan 'yan uwantaka ta jini da tsoka da ta imani da Allah maɗaukakin sarki ya haɗa fulani da hausa ka zo ka ce yau ta ƙarfi sai ka raba wannan ta ina za ka iya raba shi ba komai ba ne wasu ne suke wasa da jahilcin mu suke wasa da rashin wayewa mu suke so su kawar da arzikin da Allah maɗaukakin sarki ya yi mana a wannan guri ɗin arziki ne kwance shimfiɗe Allah ya mana shi amma idan aka zo aka tada rikici za a kori al'ummar da suke wannan gurin za a zo a yashe duk abin da ake yasa ba ku sani ba wasu suna can suna cin gajiya saboda ba ƙasar ba ce a gaban wanda Allah ya danka wa ragabar ƙasar dole ne mu tashi mu farka mu san menene yake mana ciwo da kada mu taɓa yadda da wata da'awar a raba mu tsakanin hausa fulani tsakanin hausa da uh, fulani ba wannan karya ne wannan dukkanin wanda zai da a wannan na rabawa ko dai ya zama azzalimi ko almajiri wakilin waɗannan waɗanda suke son ta da fitina a wannan yanki namu al'umma ce guda ɗaya addini ya haɗa jini ya haɗa auratayya ta haɗa babu yadda za ka iya yaki ce ka raba tsakanin waɗannan al'umma guda biyu dukkanin waɗanda suke da hannu kokarin a raba wannan ba komai suke nufa ba face ainihin wato fitina kaji ana ta kokarin suka ga ainihin wato mujaddide Usman ibn Fodi akan cewa ba Fulatani ne ya yaƙi sarakunan Hausa ko kuma Hausa ku tashi ku ɗau makami ku yi kaza duk zuga ce ta ƙarya cewa a zuga mutane 'yan garin Sokoto ku tashi ku ɗau mataki akan Fulani da kaza duk setup ne 'yan uwa mu tashi mu farka babu wanda zai iya hada tsakanin Hausa da fulani a ce za a yaƙi mu gane mu watsa musu ƙasa a fuskar su mu koma mu san me yake mana ciwo mi karatun ta nutsu me matsalolin mu mu sanya ɗan ba a nan gaba ubangiji allah zai ba mu nasara amma muddin muka dinga zama karabiti haka babu sanin me zai je ya dawo muna kwance haka to fa akwai bama bamai da an ɗanɗana mana timing bomb lokaci ne ake jira ya fashe ubangiji Allah ya rike mana su har lokacin da za mu gawo su wane ne suka ɗana mana mu mayar musu da shi kansa ya fashe da su da can su je su karata Allah ya mana maganin duk abin da ya fi karfin mu to a nan malam yake bayani akan cewa yana nuna mana illa da sharri na yahudawa da suke tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam gashi nan har lokacin da suka kwace wannan bangare na abin da ya shafi filistin malam yake cewa fala yajiduna illa almunadata biha ittifaqan nifaqan wa taqdiran nahnu sha'bun nu'minu billahi alqawiyyir rahim malam sibai ya ce to mu mutane ne wanda nu'minu billahi alqawiyyir rahim muna imani da Allah alqawi wanda yake Allah mai karfi arrahim kuma mai jin kai fala takunu quwwatuna illa fala takunu quwwatuna illa rahma وهم شعب يرون من النفاق أن ينكروا علينا وصف الله بالقوة والبطش Allah ya azurta mu da wasu abu guda biyu nahnu mu ka musulmai kenan sha'abun nu'minu billahi alqawiyyir rahim mun yi imani da Allah alqawi mai ƙarfi ne don haka za mu nemi ƙarfi a gurinsa arrahim Allah mai jin kai ne za mu nemi rahama a gurin Allah maɗaukakin sarki idan Allah ya bamu ya ara mana fala ta kunu quwwatuna illa rahma to wannan lokacin da al'ummar musulmi ta yi ƙarfi zai zama ƙarfinta ba komai zai bayu zuwa gare shi ba sai rahama kamar yadda magabatan al'umma suka kasance idan sun samu dama da iko akan wasu wurare zaka ga Allah maɗaukakin sarki yana sawa ana sa rahama kamar da yadda muka gani abin da ya faru a, a lokacin Salahuddin al da kuma lokacin su Crudices din abin da suka yi bambanci ne guda biyu wahum sha'abun su kuma a gefe guda mutane ne ya rauna minan nifaƙi an yunkiru alaina wasfallahi bil quwwati wal batsh ma'ana suna ganin su ɗauki munafunci ne abin da zai dinga sanya su suna inkarin abin da Allah maɗaukakin sarki ya siffanta mu da shi na ƙarfinmu wal da kuma abin da ya shafi ma'ana suna ƙoƙarin inkarin wannan ƙarfi da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu na annahun yan atunahu bil hubbi war rahma ma'ana suna jin cewa su ne ake siffanta yan atunahu suna siffanta wannan karfi da kwace da suke yi da cewa al bil hubbi ma'ana suna da soyayya war rahma da kuma rahama ta jin kai فما كان لعلاقتهم مع الشعوب وحروبهم مع المسلمين ومع أعدائهم من أبناء ملتهم أثر لهذا الحب ولهذه الرحمة نحن شعب ma kanat hurubuna illa li khairil insaniya fa kunna abarran nasi biha wa hum qaumun ما كانت حروبهم إلا للغزو والسلب والتسلط والاستعمار فكانوا أعدى الناس لها هكا سكي ما لم يكي تشوى فما كان لعلاقتهم مع الشعوب وحروبهم مع المسلمين معنى علاقة السوء تارد صورا متاني دكما الأمم مسلمي alaƙarsu ba ta kasance ba tare da kuma wa ma'a da'ihin min abna'i millatihim da waɗanda suke a tare da addinin su alaƙarsu ba komai face ba ta bar wani athar li hadal hubbi wa li hadhihi rahma ba ba ta bar wani tasiri na abin da ya shafi so da kuma rahama ba mu kuma nahnu sha'bun ma kanat hurubuna illa li khairil insaniya shi kuma al'umma mu kuma al'umma musulmi malam su suba'i ya ce yaƙin mu bai kasance ba face li khairil insaniya sai dan a samu alheri wa al'umma ga mutane fakunna a barran nasi biha al'umma musulmi mun kasance mafiya nagartar mutane da cancanta wahum qaumun ma kanat hurubuhum su kuma mutane ne yakin su bai kasance ba illa lil ghazwi face don su yaƙi wa salbi su kwata abu wa tasalluti su zamo su ne a sama wal si mulkin si colonizing din ma'ana su zamo suna bautar da mutane suna zamowa sun kwace yancinsu fakanu a'adan nasi laha sai su zamo su ne mafi kyamar mutane da wannan ainihin wato al'amari nan wa ma'a zalika fa nahnu al-yawm malam ya ce a duda haka fa nahnu al-yawma fi hurubina ma'ahum mu a yau a yakin da muke a tare da su innama nudafi'u an ardin wa haƙƙin wa karama muna ba da kariya ne dangane da haƙƙinmu dangane da haƙƙin ƙasanmu dangane da kuma karama mu ta musulmai da kuma mutuntaka falan yujidina at-taghanni bimabadi'ina ma'a qaumin la yafhamuna mabadi la yafhamuna mabadi ar-rahma wa sharaf wal insaniya falan yujidina at-taghanni ma'ana ba ba ma yin amfani da wannan asali namu na musulunci da muke da shi na karfi mu ce za mu goranta mutane kuma ka a'a ma'a ƙaumin la na mabadi ar-rahma wa sharaf wal insaniya karfin bai sa mun mutunta su mun inganta musu abin da ya kamata inganta ba idan musulunci ya samu dama bal yajibu alaina an nastamirra fi fi kifahina lahum ma'ana bal abin da yake wajibi a kanmu mu ci gaba gane da kula da su mutamassiki na fi ma'arikina ma'ahum bi mabadi'i rasulina wa shari'atina hatta yahkum Allahu bainana wa bainahum wa huwa ahkamul hakimin ma'ana haka za mu ci gaba da wannan asali namu muna rike da shi tare da tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma shari'ar mu ta musulunci hatta hukuma Allahu bainana wa bainahum har sai Allah ya hukunci tsakanin mu da su Allah shine mafi hukuncin masu hukunci wannan gaba ta goma sha takwas kenan malam ya ce gaba ta goma sha tara إن الجيش إذا كان غير متساو نعم قبع تقبع وفي قبوله صلى الله عليه وسلم إشارة سلمان بحفر الخندق idan za mu tuna a lokacin yakin khandak a shekara ta biyar bayan hijira yakin ahzab kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi shawara ta wato salman alfarisi salman alfarisi na cewa a kewaye wannan gari na madina a yi rami a yi gwalalo to malam yake so ya fitar da wani darasi a nan gurin wa fi qabulihi sallallahu alaihi wasallama isharata salman bi hafril khandaq wa huwa amrun lam takun ta'rifuhu al-arab min qabl dalilun ala anna al-islam la yadhiqu dar'an bil istifadati mimma 'inda al-umam al-ukhra min tajariba tufidu ummata wa tanfa'u al-mujtama' فلا شك أن حفر الخندق أفاد إفادة كبرى في دفع خطر الأحزاب عن المدينة ما لم يكي تشوى karɓar isharar da shawarar salman farisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga gare shi domin bi hafril khandaq ai wannan ai wannan rami a kewaye madina da wannan ramin wa huwa amrun al'amari ne da lam takun ta'rifuhu al-arab min qabl larabawa ba su san da wannan tsari na yaƙi ba wannan abin da annabi ya karɓi hakan dalilun ala dalili ne ala annal islama akan cewa shi musulunci baya toshe wata kafa bilistifadati wacce za a iya amfanuwa da ita mimma inda umamil ukhra waɗanda suke wasu al'umma na daban min tajariba na dangane da wasu experiences gwaje-gwaje tufidul umma waɗanda suke ainihin wato fa'idantar da al'umma watan fa'ul mujtama kuma take fa'idantar da al'umma fala shakka ma ya ce babu makawa anna hafral khandaq wannan ya abin nan rami da aka yi na gwalalo na kewaye da madinan nan a fada ifadatan kubra ya fa'idantar fa'ida babba fi daf'i khatril ahzab anil madina dangane da tunkuɗa hadarin da ya tunkaro wa garin madina wa qabuli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-mishwara kuma karban wannan shawara da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi dalilin ala murunati sallallahu alaihi wasallam yana nuna maka akan sauƙin kai da sauƙin zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam wasti'dadihi li qabuli ma yakunu inda al-umam min umurin hasana kuma annabi a shirye yake a shirye yake da ya karbi dukkanin wani ci gaba na tsari wanda ya zo daga ko da wasu al'umman ne na daban matukar wannan abin mai kyau ne abin gina ƙasa ne abin raya al'umma ne da makamancin haka kuma bai saba abin da yake na asali a cikin addinin musulunci ba to wannan ba ƙaramin al'amari ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana amfani da wannan saboda duk abin da yake akwai ci gaba a waje wasu al'ummar babu shi wanda misali a yanzu a lokacin ba matsala ba ne don mun hango yanayin yadda waɗansan suka ci gaba suka gina garinsu suka yi kaza suka yi kaza mu ma mu yi irin abin da suka yi a sallallahu ya yi amfani da irin wannan wajen rami wanda su laraba ba san da wannan ba annabi bai ce a'a mu ba mu san da wannan ba kuma wannan a bangaren ku na farisa ne ake yi mu ba za mu yi ba annabi ko haka ba a'a abu ne na ci gaba don haka a matsayinka na shugaba a matsayinmu na mabiya a matsayinmu na waɗanda muke son gyara mu dinga buɗaɗa tunaninmu menene yake a can me yake babu a nan me matsalar mu akwai ta a can ya suka magance waccan matsalar yaya mu ma za mu bi domin mu magance ana tabadule da aro da exchanging ire-iren waɗannan ideologies ɗin na abin nan na mutane in dai ba za a yi irin haka ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi kuma ba abu ne mai mai cutarwa har a cikin addinin musulunci ba wa qad fa'ala rasulu sallallahu alaihi wa sallam mithla dhalika akthar min marra annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka ba ma so ɗaya ba falamma arada fada kutubihi ila almuluki wal umara wal ru'asa qila lahu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ga wani misalin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi aike dangane da za a rubuta wannan sakonni na risala zuwa ga waɗannan al'umma wal muluk sarakuna da masu mulki da shugabanni ƙila lahu sai aka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam inna min adatil muluk yana daga cikin al'ada yana daga cikin ɗabi'a ta masu mulki Allah ya ƙabalu kitaban illa idha kana maktuman bismi mursilihi sai an ga an yi khatam ma'ana an yi stamp a jikin wannan littafi ko wannan saƙon da aka aiko bismi mursilihi da sunan wanda ya aiko ɗin haka ɗabi'ar laraba haka ɗabi'ar sarakuna da masu mulki take haka aka gaya annabi sallallahu alaihi don haka fa'amara alal fauri bi naqshi khatimin lahu kutiba alaihi don haka sai annabi sallallahu cikin gaggawa yasa aka hada masa wani khatam ma'ana wannan kamar stam wanda aka rubuta muhammadun rasulullah صلى الله عليه وسلم وصار يختم به كتبه صلى الله عليه وسلم يوعي غرينا wato idan aka yi wannan rubuta takarda sai a wannan khatam ɗin a jiki walamma ja'atul wufudu min anha'il arab ba'da fathi makkata tu'linu islamaha wannan misali ne na biyu to kaga anan shi ma annabi sallallahu alaihi da abin da za a yi shine a rubuta min muhammadin rasulillah ila kaza da kaza hirakal azimin rum ko kaza da kaza amma sai aka ba wa annabi sallallahu shawara akan cewa ai yana daga cikin ɗabi'a da al'adan masu mulki da sarakuna idan an yi wannan rubutu ai khatam ma'ana ai stamp akan daga gurin daga gurin ka yake annabi sallallahu alaihi ce a'a ni annabi ne ku kyale ni bai yi haka ba yace ce to shikenan annabi ya karɓi wannan shawara kuma ya zartar su wane ne suka bashi wannan shawara talakawansa sahabbansa da suke tare da shi idan yau ka kulla kofar karɓar shawara ga yamin ta yaya za ka mulki al'umma salin alam? ba za ka san me yake faruwa ba ka zamo mai sauƙi da muruna cikin al'ummaka da yadda za ka fahimci mutane ga wani misali nan na daban ma walam na ja atulo domin an ha'il arab da fathi makkata tu'linu islama qila la ya rasulallah inna min adatil muluki war ru'asa an yastaqbalu al-wufuda بثياب جميلة فخمة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترى له حلة قيل إن ثمنها تبلغ 400 درهم وقيل 400 بعير وغدا يستقبل بها الوفود طب ga wani babban abin darasi da za mu ɗauka a nan gurin wannan manufar ire-iren waɗannan 'yan uwa shine ya faru a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam magance ya faru ko yana faruwa a lokacinmu to yaya za mu magance sai mu duba mu hango yaya na baya suka yi yaya kuma mu ma za mu yi a yau a nan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam am walamma ja'atul wufud min al arab lokacin da baki suke ta zuwa wa annabi sallallahu alaihi wasallam daga nahiyoyi na larabawa ba'da fathi makka bayan an yi fatu maka shekara ta takwas bayan hijira tu'linu islamaha suna shelantawa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sun musulunta bayan sun zo ƙila lahu sai aka ce da shi ya rasulallah inna min adatil muluki wa ru'asa yana daga cikin al'adar masu mulki da kuma masu ainihin wato sarakuna an yastaqbilul wufuda su karbi waɗannan baƙi bi thiyabin jamilatin fahma. wato da tufafi masu kyau masu tsada aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shawara uh, fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka siyo masa tufafi mai kyau mai tsada kuɗin ba ƙaramin kuɗi ba ne har a lokacin wasu na ganin ya kai arba'umi'ati dirham ma'ana dirhami ɗari hudu wasu ma suka ce ya kai arba'umi'ati ba'id ma'ana raƙuma ɗari hudu raƙuma 400 ko yau yau ɗin na aka kawo maka su kai ka san ba ƙaramin kuɗi ba ne raƙuma 100 100 har guda hudu a ce a baka kuɗin su to wannan fa kuɗin na wannan tufafin ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya siya ina ga ku masu sukan malamai dan sun sa dan sun sa tufafi me alakar ka ko kuma menene illar ka dan kaga malamin ka cikin rufin asiri dan kaga malamin ka Allah ya masa wadata abin da ake so ya samu halal ya ci halal matuƙa halal ne wa ya hana shi ya sa hula mai tsada wa ya hana shi ya sa tufafi mai tsada wa ya hana shi ya hau mota mai tsada wa ya hana shi ya sa takalmi mai tsada musamman inda zai fuskanta zamani ne yanayi ne da an je jan linda. yau aka ganka cikin wani yanayi sai ka zama abin tausayi a kama bara da maula kake musamman inda za ka fuskanta ka je su ganka ka zo dakal-dakal cikin kaskanci cikin karamar shiga ba wanda zai saurare ka mu gaya ma kanmu gaskiya a yau mutane nawa ne za ka je ka gaya musu gaskiya ko ka hau mimbari ko ka je inda suke ko su zo su same ka yayin da suka ganka da yanayin yadda suka ganka da yanayin yadda za su sannafa ka za su kimanta ka to gashi annan sallallahu muna da kenan magabaci kuma sunna muke bi ta annabi sallallahu alaihi yayin da baƙi suka zo masa sai ya sanya wannan tufafi mai kyau dan me yasa kai idan zaka je gurin babba ko babba zai zo maka ba za ka koyi da wannan ba ba wanda zai zo ya gan shi cikin dakal-dakal wannan ba zuhudu bane ba tawadu'u bane tawadu'u da zuhudu ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka samu halaliya matukar ka ne abinda ba a so ba ka da shi kuma kai ta kakalowa sai kayi to wannan shine matsalar inda take amma Allah ya hore maka ya baka dan me yasa ba za ka sa abin da yake qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min rizq ba wanda ya haramta kuma Allah ma ya nuna nagartattun bayan su suke da cin gajiyar irin wannan ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون to don me za a yi ta sukan malamai akan haka misali na tabbata za ka ba da shaidar a kan kanka yayin da a ganshi cikin kamala da annashuwa da walwala da sutura da rufin asiri kalmasa sai ta fi saurin isuwa zuwa ga inda ya kamata ta je ban ce wanda ya gashi zai zaɓar ma kansa kuma ya ta sa jallabiya da hula ka da hadisi ko makamancin haka matsala ba ne a'a muna magana fiqhu da'awa annabi sallallahu an ba shi wannan shawara kuma ya ɗauka ya yi amfani da wannan sutura da haka kai ma a yau mu'amala kuke kasuwanci waɗanda za ka je gunsu za su fara duban ya ka yaya kake ka sa mai kyau kai shiga ta kamala kada a ka to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance وهذا هو صنيع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي آه وهذا هو صنيع الرسول الذي آه وهذا هو صنيع الرسول الذي أرسل بآخر آه بآخر الأديان وأبقاها إلى أبد إلى أبد الدهر ما لم سبائية وهذا هو صنيع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسل وأن شيني طبيعة صلى الله عليه وسلم wasallam أي aikatawa wanda shine alladhi ursal aka aiko shi bi akhiri al da ƙarshen addini wa abqaha izuwa wanda ya zama mafi tabbatuwa ila abadi dahar har izuwa tashin alkiyama <clears throat> fa inna mimma tahtammuhu maslahatu atba'ihi fi kulli zamanin wa fi kulli bi'atin an ya'khudhu bi ahsana ما عند الأمم الأخرى مما يفيدهم ولا يتعارض مع أحكام شريعتهم وقواعدها العامة malam yake cewa abinda maslaha ta bayu yanayi yasa zai za wannan to ba laifi ba ne don ka aikata shi bi abinda akwai shi a wajen wasu al'umma dan kace ka kwafo ka yi irinsa ba laifi ba ne mutukar dai la ta'arat ma ahkami shari'atihim baya sabawa abin ya shafi wato hukunce-hukunce na shari'a musulunci wa qawaidi al'amma da ƙa'idodin ta gamammu walimtina an dalika rashin yin waɗannan gaba ɗaya ka ce ai wannan ba zan yi ba rashin yin su jumudun la taqbaluhu tabi'atul islam alladhi yaqulu fi dusturi fi dusturihi al-khalid fabashshir ibad alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana izuwa ƙarshe malam ya ce rashin yin wannan walimtina'u an dalika idan kai kuma ka hana to ba ba ne face jumud ma'ana kana nan guri ɗaya ba za ka ci gaba ba alma'ur rakid la ya taharrak ma'ana ka zama ruwa guri ɗaya ruwan kogi babu motsi babu inda za ka je na ci gaba jumuji za ka zama daskararren abu guri ɗaya kuma wannan jumudan takan la taqbaluhu tabi'at al-islam ɗabi'ar musulunci ba ta karɓarsa alladhi ƙulu fi dusturihi khalid wanda a cikin dawwamamman abin da aka rubuta cikin alƙur'ani ga shi nan fa bashir ibad kai wa na bishara su wane ne bayi na bayina alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana su ne waɗanda suke jin ainihin wato suke jin zance fayattabi'una ahsana su bi da abin da yake mafi kyawun wannan zance ɗin. wala tabi'ata rasulihi alladhi ra'ayna amthilata amthilatan amma akhadha min al-umam kuma wannan jumudin ba daidai yake da ɗabi'ar annabi sallallahu ba wanda mun ga misalai amma a abinda ya karɓa min al'ummamin ukura dangane da al'ummai da suka gabata wa huwa kuma annabin ne yake faɗi alhikmatu dalat almu'min anna wajadaha yaltamisuha anna wajadaha ma'ana ita hikima in ji bahaushe ya ce kashin kwance ko ma'ana ita hikima dalatul mu'min ita ta abin neman mumini ne yaltamisuha ha anna wajadaha a dukkanin inda ya ga hikima ta ci gaba abin amfano zai ɗauka domin ya amfani da shi wa yau ma muslimuna fil na fil'usuri akhira وخاصة بعد عصر النهضة الأوروبية عن هذا المبدأ العظيم في الإسلام وقاوموا كل إصلاح مأخوذ عن غيرهم مما هم في أشد الحاجة إليه أصيبوا بالانهيار وتأخروا من حيث تقدم غيرهم wannan shine bayanin malam yake cewa amma wa yawma ghafala al-muslimuna a ranar da aka samu a duk lokacin da musulmai suka gafala fil usuril akhira ma'ana a wannan zamani na ƙarshe wa khasa musamman ma ba'da asrin nahdatul urubiya bayan da aka samu ci gaba nahda na mutanen yamma turawa an hadal azim an hada mabda azim fil islam ma'ana a lokacin da musulmai suka gafala dangane da wannan asali wanda yake babba a cikin musulunci wa qawamu kulla islahin ma'akud an gairihim kuma suka dinga wa qawamu kulla islahin ma'akud an gairihim min mahum fi ashaddil hajati ilaihi ma'ana suka zamo suna qawamu kulla islahin ma'akud an gairihim min mahum fi ashaddil hajati ilaihi suka muqawama da dukkanin wani ci gaba wanda suka ɗauka daga wasunsu ma'ana a duk lokacin da musulmai suka ƙi ɗaukan su hango wani abu na ci gaba daga wajensu ko kuma suka bar abinsu gaba ɗaya suka dinga ɗauko na wasu to usibu bilin hiyar za a same su za a jarabce su da ainihin wato rugujewa wata akharu min haithu ƙaddama gairuhun za su zamo sun yi baya a lokacin da wasunsu kuma suke ci gaba abin nufi anan shine ba wai dukkanin ko da yaushe a wanda yake na wasu zaka ɗauka ɗin kana da naka amma kuma idan ka ga wani abin da babu shi a naka ɗin ka iya zuwa domin ka je ka nemo a abin da zai kyautatu gare ka domin ka gyara wa al'ummarka walillahi aqibat al'umur mana yake cewa na goma sha na gaba kenan na goma sha tara innal jaisha idha kana غير متساو في الحماس والإيمان والإخلاص بل كان فيه المتخاذلون والمرتزقة والمتهاونون لا يمكنه أن يضمن النصر على أعدائه كما حصل في غزوة حنين وكذلك شأن وكذلك شأن الدعوات لا يمكنها أن تعتمد على كثرة المصفقين لها بل على عدد المؤمنين بها المضحين fi sabiliha mana ya ce abu na gaba da za mu ɗauka shine innal jaisha rundunoni ma'ana innal jaisha runduna ko sojoji idza kana gaira mutasawin fil hamas idan ba su yi daidai cikin hamasa ba wal iman da kuma imani wal ikhlas da ikhlasi bal kana fihi al mutakhadhilun ma'ana idan ba a samu ɗayantuwa wajen su da imaninsu da ikhlasinsu ba idan aka samu fihil mutakhadhilun akwai masu raunana su ko gurgunta su ko ba su cikas wal murtazaka wanda kawai su su dukiya ne ko suna yin yakin nan ne ba don ƙasarsu ta ci gaba ba a kawai me za su samu dan dukiya ai ta kashe al'umma amma ba su da tsaiko ba ruwansu ba su da damiri na jin wannan fil abin da ake musu suna raunana su to irin waɗannan la yumkinuhu an yadmana nasr ala a'da'i har abada ba zai iya samun nasara akan abokan gabansa ba kama hasala fi ghazwat hunain kamar yadda ya faru a hunain yadda muka gani kaga wasu suna ganin sai suka zo a faɗi ba dukiya da kaza hadafin an fito da imani da kaza amma daga baya kuma Allah ya jarabce su da abin da aka jarabce su nan kokarin tara ganima da kaza aka wannan abin da ya faru wa kazalika sha'anu da'awat haka sha'anin awoyi yake la ha an da ala kathratil na laha kada ka ruɗu da adadin ko yawan masu makatafi yawan followers yawan masu kabbara gare ka a matsayin mai da'awa yawan masu kada ka rudu da wannan bal ala adadil na biha ka yi alfahari da adadi waɗanda suka yi imani da abin da kake a kai almutahina fi sabiliha waɗanda za su iya sacrificing za su iya tadhiya su salwantar da ransu kan wannan abin da kake kira to wannan shine abin da ake nema amma ba an yi kabbara an tashi ka nemi wanda zaka nema ka ba ba an zo an maka tafi ka gama abin da zaka yi an wa su wane ne abin ya shiga ransu kuma suka gyara shine babban abin da ake nema kuma shine babban darasi kwarai da gaske a ah, mu tsaya anan lokacin mu ya isa minti hamsin idan muka zo insha Allahu za mu kare wannan addurus wal izat sai mu shiga kuma mu ci gaba da darasi na gaba da izinin Allah abinda muka faɗa na daidai ubangiji Allah ya damu cikin ladab na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa bi hadal qadri kifaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu